Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango 200.5 haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan VOA voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri abu ce tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke farin cikin jan rigama shirin namu na farko a yau Litinin 26 ga watan Oktoba ga kanin labarai. To Malama Grace fada shugaban Najeriya dai ta mai da multani ga korafe-korafen da wasu 'yan jam'iyyar mai mulki ta APC suke kan maganar mukamai. sannan wasu masana na jin takaicin majalisar ɗinkin duniya saboda ta ta ɗauki alhakin kwalara da ta kashe dubban mutane a ƙasar haiti ba da bayan haka wani mummunan farmakin ta'addancin da aka kai kan iyakar somaliya da kenya ya kashe mutane da dama kanan labaran kenan 'yan tsageren naji delta a najeriya sun gargaɗi ma'aikatan kamfanonin mai da su zauna a gida sai sun sasanta da gwamnati matsayin da rundunar tsaron najeriya ta ce ba ta sabuwa ba wani kungiya kuma wani mutum zai zo ya ce kada wani ya je wani wuri da tsoro ma'aikatan kamfanonin mai suna da iko je kowane lokaci da dama. Muna kuma da rahoto kan wani yunkurin dakile kwararar bakin haure da ke bin ta agadas zuwa kasashen ketare sai kuma halin da 'yan gudun hijira na cikin gida ke ciki a jihar Adamawan Najeriya. Sahabo Imam Aliyu zai shigo da shirin demokuraɗiyya amma duka sai bayan kun sha labarai. to jama'a muna fatan kun waye gari lafiya fada shugaban najeriya muhammadu buhari ta mai da multani ga korafe-korafen da aka ce wasu 'yan jam'iyyar apc da ke mulkin kasar a yanzu suna yi daga yadda yadda take raba mukaman gwamnati wannan ya biyo bayan da wasu manyan 'yan siyasa na najeriya din suka ki karɓar mukamai da dama ciki har da wanda aka baiwa mukaman jakadanci na shi shugaba buhari ya basu amma suka ce ba sa so ko a taron da aka yi tsakanin shugaban ƙasar da kuma gononi an ce wannan korafin ya tuzgo to a hirar shi da wakilinmu na abuja umar faruku musa kakakin fadar shugaban najeriya din wato garba shehu ya ce ai akwai wata tsoho yarjejeniya tsakanin shugaba buhari da gononi da ke cewa kowa ya tsaya nasa gefen inda an zo magana rabin mukamai wurin ji shi da kansa ya faɗi cewa yayin da kuka zo kuna na ɗan ɗan kwamishinoninku da kyamominku da shugabannin sassa na ɓangaren gwamnati naku ba zan samu ku baki ba to tunda ba zan sa muku baki ba kada ku ce sai kun sa ido nima akan abin da zan yi a nan abin nan kuma a lokacin ni na tuna har wasu gwamnonin suna cewa to su abin da ke gudu shugaban kasa da ya je yana naɗa makiyansu mutanen da suka yaƙe su a jihohin su ko Abuja a ba su manyan mukamai yace to wannan idan akwai buƙatar mu tuntuɓe ku kan tuntuɓe ku Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattuna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Wani masani mai zaman kansa da ke wa Majalisar Ɗinkin Duniya aiki ya bayyana jin takaicin ganin cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin ta ki ɗauka alhaki a shari'ance na masifar cutar kwalara da ta ɓarke a ƙasar Haiti inda aka kama mutane wato ta kama mutane kimanin dubu ɗari takwas har ta hallaka fiye da dubu tara da ɗari uku daga cikinsu. Philip Alston wani wanda masani ne game da fannonin talauci da hakkokin bil'adama. ya ce wannan matsayin na majalisar ɗinkin duniya abin kunya ne a rahoton da ya aika wa majalisar ɗinkin duniya aston ya ce idan har ita kanta majalisar ɗinkin duniya ba za ta sa kai ta ɗauki hakkin wannan bala'i ba bai kamata ta rika matsawa wasu ƙasashe ɗaukar nauyin taka hakkokin bil'adama da ake a cikin ƙasashen nasu ba ana dai zargin cewa cutar ta kwalara ta baza ƙasar heti ne a sanadiyar shara da sojojin kiyaye wato kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya na ƙasar nepal suka zuba a cikin koguna da gulaben haiti har yanzu an mace kowane mako mutane 500 ne ke kamuwa da cutar kwalara a ƙasar to muna baku wannan labaran daga sashen hausa murya amurka ne a birnin washington dc wani mummunan farmaki na ta'addanci da aka kai kan iyakar kasashen kenya da somaliya ya yi sanadin mutuwar mutane akalla goma sha biyu a cewar wasu jami'an kasar kenya job oronjo wanda shine kubandan ma'aikatan tsaron yankin mandera ya ce mayakan al-shabab na somaliya ne suka kai wannan harin akan gidan sauke baki na bisharo inda suka amfani da gwamnatoci wajen kai nasu farmakin kuma ba da bata lokaci ba kungiyar shabab ta fito ta yi sauri ta dauki alhakin cin na wannan ta'asa a sanarwar da ta bayar kan shafinta na telegram inda kuma ta ce ta auna abin da ta kira ma'aikatan kiristoci ne kawai wannan harin da aka kai jiya talata dai ci gaba ne da irin rinsa da alshabab ta jima tana kaiwa kan yankunan kasar tun shekarar 2011 rasha ta ce za ta kara tsawon lokacin da za ta ci gaba da daina kai hare-hare a jiragen sama kan birnin aleppo na tsakiyar kasar syria inda ta ce su ma sojojin kasar da ke biyayya ga shugaba bashar asad sun ɗauki irin wannan matsayin na jan birki daga kai hare-hare a kan yunkurin 'yan tawayen ƙasar wani hafsan sojan rasha leftanar janar sergi rodkoy wanda ya bada sanarwar ya ce mayakansu da na Siriya sun kai mako guda suna zaune a wani wuri kamar kilomita goma wajen birnin na Aleppo sai dai kuma wannan sanarwar da Rasha ta bayar ba tabbatar da gaskiyarta ba kuma bisa ga dukkan alamu ta sha bamban da abubuwan da aka ji suna fitowa daga kungiyar 'yan adawan syria na observatory wacce ta ce tun ranar asabar da ta wuce aka koma ga ci gaban kai farmaki a kan aleppo wato bayan sa'o'i uku da zuwa ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla to a yanzu kuma rahotanni daga iraq suke cewa mayakan adawa na is yanzu sun dawo suna dogaro akan yankunan da ke hannunsu ba na iraq ba na ƙasar syria su dinga aiko musu da abinci da sauran kayan aiki a yanzu suke a cikin Iraq din inda kuma ƙasashen duniya ke can suna ba da tallafi domin a kwacin muhimmin garin nan na mosul jaridar smart news da ake bugawa a can siriya ce take faɗa an ga manyan motocin ɗaukan kaya kamar goma sha biyar shaƙe da kayan miya da sukari da fulawa da shinkafa da dai sauransu sun tasirin musul ɗin daga raka a yanzu an ce rundunonin mayaka sun yi wa garin na musul ƙawanya daga ɓangarori kamar guda uku ko da yake su ma mayakan na is ɗin har yanzu in suna so suna iya wato suna da mafitar da za su bi su fice ta garin su faɗa cikin wata babbar hamada da za ta kai su siriya yankin da aka ce saboda girmansa sojojin iraki da kudama ba za su iya sarrafa shi ba labaran duniya kenan kuka saurara madalla labarin mu bude taskar rahotannin namu a yankin Naja Delta mai arzikin man fetur a Najeriya inda mayakan Avengers suka kaddamar da wani hari kan kamfanin man Amurka Chevron da take wato da jan kunne kan kamfanoni mai da ke yankin da nufin hana su komawa bakin aiki sai an kammala tattaunawa da ake da gwamnati a cikin hirarsa da wakilin mulamido abubakar mai magana da yawon shalkwatar rundunar tsaro ta ƙasa a najeriya brigadier janar rabi abubakar ya bayyana cewa mu suna nan sauran jami'an tsaro sannan kuma suna tabbatar da cewa an samu cikakkiyar kwanciyar hankali da kuma tsaro a wannan yanki ba ma yanki ko ina a ƙasar mu Najeriya wani abu ne wanda dole ne sai mun kai ruwa rana don mu tabbatar cewa ba mu saba mu duk kamar da ake yi ba da su wannan yan ta'addan abin da yake suna kai wannan farmakin wannan ba zai sa mu ainihin masanya wannan abin da suke da abin da ke a kai da su ƙasar nan ta yi kowane ma da eh, girma ba wani kungiya kuma wani mutum zai zo ya ce kada wani ya je wani wuri da tsoron ma'aikatan kamfanonin mai suna da iko je kowane lokaci da rama in na iyaka muna ba da shawara cewa akwai wuraren in za a je to ya kamata su tuntube mu domin mu tabbatar cewa kare lafiyar su da kuma lafiya a wanda suke aiki a kai. Dakarun tsaro na Gamariya a yankin na Niger Delta sun bayyana cewar sun samu nasarar kama mutane biyar da ake zargi masu fasa bututun mai ne a yankin haka kuma an kwato wasu jiragen kwale-kwale masu injin ga waɗanda aka kaman rundunar ta ce ta hallaka masu fasa bututa yan mai su bakwai har lahira a lokacin wata musayar wuta da 'yan bindigan na yankin niger delta ga abinda janar rabe abubakar ke cewa kada kai baya ba su nasara kuma ba su ci gaba da abubuwan da su ba saboda haka muke abubuwan da duk abin ya kamata mu yi domin tabbatar mun ana su wannan abubuwan kuma muna yi a ya kuma muna ainihin cin nasara dole ta kan abubuwa yanzu dai batun tattaunawa da aka nunar ana yi tsakanin kabilun yankin na Niger Delta da wakilan yan bindiga musamman da alamu na cikin wani yanayi na kwangaba kwan baya bisa ga la'akarin cewar yau a ce ana tattaunawa sai kuma ka ji an kai hari Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya A makwabciya jamhuriyar Nijar kuwa wani taron masu ruwa da tsaki aka gudana a birnin agadar nufin takawa masu bi ta jihar birki da ke kwarara kasashen Turai. Malam Ahmed Kusa, mataimakin magajin garin agadas ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron, ya bayyana wa wakilin maharuna Mamman Bako dalilin ɗaukar wannan mataki. Suna mutuwa cikin sahara suna mutuwa cikin ruwa mu ya kamata mu kare rayuwar wannan matasan na afirka da ke tayya saboda su ne za su gina afirka gobe su za su gina nijar su za su gina saidawa su za su gina duka afirka waɗanda suke da ilimi matasa na tahiya suna mutuwa kenan afirka kullum tana koma baya kan muka ce a nan agadas ya kamata a yi tunani a gani mu ya kamata mu samu abubuwan da mutanen agadas suka hiddo cikin wanga tara in suka kai shi suka aje in aka aikata shi mun imani da allah kenan an yi aiki da abin da muke ci lokacin nan zaka ganin mutum ya zo ya rasa ma wanda zai mota da zai shiga ya Wannan muhawar ta samu halartar hukumomi na bariki da na gargajiya da wakilan al'umma haka zalika da ƙungiyoyin fara hula da ƙungiyoyi na mata da na matasa da dukkan sauran waɗanda ke da ruwa da tsaki a cikin wannan sha'anin na safarar bakin haure sai dai yan kamisho da ke halartar taron sun shimfiɗa sharaɗin sai an saki abokanansu da aka kama da zargin taimakawa bakin haure kamin su shiga kowace tantamnawa. alhaji maru shine mai magana da yawan yan kamishon na jihar agades an ka fara kama mutanen mu ba a yi shawara da a ce a bar wannan aiki ba sai da an ka fara kama mutane yanzu muna son mu gani a saki mutanen mu a zo a zamna a tattauna mu guri wanda gare mu wanda duk gwamnati gare shi na gare mu amma muna addu'a a ɗauka mana mataki ba haka za ka bari aikin ka ba ga inda za ka kama ba mun yarda mun bari amma kuma a bamu aikin yi a bamu jari mu taimaka ma sana'a mu bar wanga aiki yanzu haka dai sama da mutane arba'in ne aka kargame a gidan kurkuku na garin agades dauko daga durobobi da sauran masu tallafa ma bakin haure wannan ko da zargin su da taimaka ma waɗanda ke neman tsallakawa zuwa arewacin nahiyar afirka sai dai matakan da gwamnatin ƙasar ke ɗauka na dakile safarar bakin haure na shan suka daga waɗansu ƙungiyoyin farhula a yankin na agades kamar yanda za ku ji daga bakin ɗaya daga cikin su cewa da malam lawal tahir nasarun da suke ke wannan abubuwa bai kamata ba suma cikin inci nasu suke bida cikin dadin rayuwa na yalinsu da yau da gobe suke nema kenan mu ta koma gare mu mu an hana wajen zinariya ko a a nema wajen zinariya an hana transport kenan mutane za su samu kenan nasaru ya kamata a zo a yi mu forage ko ina kasan bilma da region tiya gades mu je mu yi noma mu yi ciwo a samu abin da za a za mutane na cikin gari a halin yanzu tsallakawa daga jamhuriyar Niger zuwa arewacin nahiyar Afirka ya zamanto wani babban aiki saboda irin matakai masu tsauri da jamhuriyar ta Niger ta dauka domin takawa wannan lamarin burki har haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin agadas a janguriyar nijar kan mu mu so juna To bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Adamawan Najeriya inda 'yan gudun hijira na cikin gida suke korafin cewa ba a kula da su yadda ya kamata. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. Na ɗaya asibiti ba magani. na biyu ba sa bamu isasshen abinci abincin da suke bamu wani lokacin waken da za su zuba mana duk tsutsa tsutsa na zo gidan nan lafiya yau wata na uku da wani abu har yanzu olsa ma ya kama ni sabon ba ba na samun abinci isasshe na je musu na ce gashi gastric yana damuna sun je sun bani wani maganin da bai yi min ba suna cutar mu sosai mutane arba'in hamsin sittin har akwai mai saba'in akan roban wanka daya Koga me zai yi wa mutum Eh, ba abin da zai yi musu yara ga yara ƙanana mu bamu damu ba yaran ma akan yaran ma mu muka damu ba ma samu abinci abinci kuma ba dari kuma ba lokaci lokacin nan sai ya kure kafa ba mu abinci kuma mu abinci din ma ruwa ruwa kawai ba dari su kuwa mata ciki ma da masu shayarwa cewa suke su fa bukatan suna shine da kuma da su ja su ta Borno zaman mu wannan ba koshi gaskiya ba wadatan abinci miyan kuka wannan shine kullum muna kunu yan kunu shine muna sha sha biyu ɗaya tukuna za mu samu abinci mu ci ba matsala ah? har mu sayar kayan mu mu yi miya a nan zaman mun gaji sai mu je can maiduguri ga takalmi na alube ga shi zari kwaya daya gindina ga jinjiri a na zai ta fi ba yadda zan yi canja a roko a bani ba za a bani yanzu ka duba wannan kayan yanzu zaman na nan ya ishe mu a kai mu maiduguri akwai yan uwa akwai yan uwa mu a maiduguri za mu je mu zauna gida gidan uwan to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da fa majalisar dokokin jihar adama ke haska fitilar ta game da halin da 'yan gudun hijira da ma waɗanda suka koma yankunan su ke ciki a yanzu honorable hassan barguma shine shugaban kwamitin kula da 'yan gudun hijira na majalisar. Za mu ga hanyoyin da za a bi wanda duk abin da zo a dan gudun hijira ya kamata a kai mashi. In kuma akwai wani taimakon da za a ta can sai a yi amma kayan na dan gudun hijira ne dole a ba dan gudun hijira kayan shi. Matsayin na chairman na eh, 'yan gudun hijira Ah, zan yi kokarin tattauna da kwamiti sanan mu fito da hanyoyin da za a bi. To wai kome hukumar kai dauki ta nema wanda mai take kula da 'yan gudun hijira ke yi ne game da halin da suke ciki a yanzu? Sa'adu Bello shine jami'in hukumar mai kula da jiyon adama da taraba. Muna ba da abin da abinci da kuma abin da ya shafi sutura da kuma abin da ya shafi tallafi na wurin kwanciya wato katifu ah, da barguna da baukatan eh, aiki kusan komi na aikin yau da kullum muna da clinic a sansanoni mu nan nake da su adama kowace sansani tana da clinic kuma da zara mara lafiya ya samu akan kai shi clinic idan yau fi karfin wannan clinic da ke cikin sansanoni to muna da mota na ambulance muna da wanda nema take da shi akwai kuma ambulance na primary health care wadda akan dauke su a kai su ko specialist hospital so akwai kyakkyawan kula wurin lura da da suke Sansanonin mu. muna iya gurgudu mu ba da abin da za a ci so uku din a rana kuma ba mu taɓa yankewa ko da so eh, ɗaya ba eh, duk wanda suke sansanonin mu abin da suke ci so uku na a rana baya yankewa sa'ad bello kenan da ke zama jami'in hukumar kai ɗauki ta najeriya ma mai kula da jin adama da taraba ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 1 da minti goma sha bakwai na asuba idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji korafin dalibai a damagaran da suke zargin jami'an tsaro da ke ta hakkinsu sai kuma karancin abinci da ake kara barazana ga kananan yara a jihar adamawa yanzu dai ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin ma'aikatan gwamnati suna iya siyasa a Amurka, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu haro, Assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ana saura ƙasa da mako biyu kamun Amurka su zaɓi sabon shugaban ƙasa, ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na nuni da cewa Madam Hillary Clinton tana gaba da Donald Trump a ƙasa baki ɗaya. Idan kuma aka auna a jiha-jiha a nan tazarar ta fi yawa. Duk da haka ‘yan takarar guda biyu ba sa ƙasa a guya wajen ci gaba da yaƙin neman zaɓe da kuma ci gaba da tsima magoya bayansu, cewa kada su ƙasa a gwiwa domin tabbatar da cewa sun fita sun yi zaɓe. Tuni a wasu jihohi an fara zaben amma na wani ɗan gajeren lokaci ne kawai saboda dalilai da wata ba za su samu damar zuwa su jefa ƙuri'a ranar zaɓe ba. Kamar yadda muka ambata tun farko shin ma'aikatan gwamnati a nan Amurka suna shiga harkokin siyasa? Tambayar da muka yi wa Shehu Yusuf Kura tsohon ma'aikacin gwamnatin Amurka a matsayinsa na wakili a wannan tasha. To, Wato gasken magana shine a nan ƙasar kowa yana da 'yancin ya shiga siyasa. aiki kake yi kasuwanci kake yi domin hakkinka ne da tsarin mulki ya baka hmm. to amma akwai takunkumi akwai da baibayi akwai rariya da aka sa domin kada a yi abin saki ba kai ji to kamar yaya yauwa ita majalisa mm. ko kuma su 'yan siyasa ko kuma ita gwamnati ita hmm. take tunanin idan aka yi abin saki ba ji, to me yiwa ne wasu ma'aikatan gwamnati za su iya shige makaɗi da rawa don haka ne a cikin shekarar 1939 a lokacin mulkin fdr wato franklin delano roosevelt eh. aka kafa wata doka da ake kiranta hatch act wato wannan doka ce wadda majalisa ta zartas wanda wani dan majalisar dattijai daga jihar new mexico da ake kira carl hatch mm. ya gabatar da ita dokar babban abin da ta yi shine haramta wa ma'aikata amma fa na ɓangaren zartaswa to shine su aka aka takaita yadda za su iya siyasa aka tsara yadda za su iya shiga harkar siyasa da tara kuɗin zaɓe da ina za su yi da yaya za su yi saboda abin da ya sa mm. a lokacin nan ana ganin 'yan siyasa ko kuma ma'aikatan gwamnati suna takurawa mutanen da suke siyasa akwai wata hukuma da ake kira wato wata hukuma ce da aka kira WPA mm. wato hukumar ayyukan jama'a a mm. lokacin nan an zo ana da matsalar tattalin arziki shugaba Roosevelt ya kafa wannan hukuma domin ta sama da mutane ayyukan yi wajen gina hanyoyi gina madatsun ruwa gina makarantu da sauransu eh. to sai zamanto ma'aikata da ke wannan hukuma babbar hukuma ce a lokacin nan kama a Najeriya ka ce NNPC eh, ina wannan hukuma da PTF ta shugaba Buhari a lokacin wa ko a ce PTF din nan eh. to sai a ce to to sai shugabannin wannan hukuma suka ringa da karɓar kuɗaɗe daga hannun ma'aikatan wannan hukuma da niyyar tallafawa jam'iyyar shugaban ƙasa ko kuma su ringa yin amfani da matsayinsu domin wato shigar da waɗansu ma'aikatan cikin jam'iyyar shugaban ƙasa. To shi ne sai aka kafa wannan doka ta Hatch Act wacce ta fito fili ta yi bayani ɓalo-ɓalo. To tun daga lokacin nan sahabun kowane shugaban ƙasa in ya zo yana kyautata wannan doka yana gyara ta domin zan iya tunawa da da shugaba obama din nan da yake dab da barin mulki shi ma ya yi mata kwaskwarima ya gyara ta ya daɗa inganta ta me dokar ta hana ko me ta baiwa ma'aikaci izinin ya yi? yawwa to abin da dokar ta hana maɗalakan ƙararraka fito shi shine ta hana ta hana duk wani jami'in gwamnati ta hana shi ya amfani da ikonsa ko mulkinsa ko tasirinsa wajen tsoma baki da katsalandan a harkar zaɓe. To in ka ce ma'aikatan gwamnati kana nufi da ministocin Obama su ma ba su da hurumin su haka? Su ma ba su da hurumin su haka. Saɓanin abin da ministocin Najeriya suke yi. Saɓanin abin da minista yanzu ministan Najeriya zai iya shiga yanzu ba gashi nan ba ana yin zaɓe yanzu ba zaɓe aka yi kwanan nan ba a jihar Edo. ake ta korafa korafa a kansa amma dai a nan kasar minista ko wani permanent secretary ko wani director ko shugaban voice of america ko kai sahabu da kake voice of america baka isa ka zo gidana ko ranar zaɓe na ka ce ga wannan zan zaɓa lallai shehu ga wannan zaka zaɓa ko ga wannan zaka ki zaɓa ba baka da wannan ikon mataki na biyu kuma an hana su su gudanar da duk wata harkar siyasa a ciki da kuma duk wani harkokin siyasa a cikin ma'aikatarsu yanzu a nan voa ba za ka iya ɗauka alama jam'iyyar eh, republican ka kai ofis ɗinka ka ce don ni ɗan jam'iyyar republican ne ga tuta jam'iyya ga alamar giwa ta jam'iyya na kawo ta ofis ɗina ba to ka an hana ka ka kawo wata alama ko ka yi wani harkar jam'iyya a cikin ofis ɗinka to sannan kuma an hana ka neman taimako domin a nan ƙasar mutane ne suke haɗa kuɗi su ba 'yan takara su ba 'yan siyasa to idan kai ma'aikacin gwamnati ne ba a yadda ba a duk lokacin da kake aiki ka yi amfani da wannan wurin aiki naka ka tara kuɗin yakin neman zaɓe ko kuɗin taimakon jam'iyya. To. Haka kuma an hana kowane ba za ka kuma tsaya zaɓe ba. Dokar ta hana ka in kana aikin gwamnati to ba za ka tsaya zaɓe ba sai in kana so ka tsaya zaɓe sai ka ajiye aikin gwamnati sannan ka zo ka shiga zaɓe. Sannan kuma an hana ka an hana ka a lokacin da kake kan aikinka. ka. ta shiga harkar siyasa misali yanzu dan sanda dan mm. sanda ya gama aikin dan sandansa da safe sai ita shi da yamma ya tuba kayan uniform dinsa sai jam'iyyarsa tana wani taro sai jam'iyyar ta ce da Allah kai dan sanda ne zo ka dan tsare mana bakin kofa dan kada mutane su yi mana tunziri to idan har aka bakin aikinsa ne ba zai yi wannan ba amma in ya ajiye aikinsa yana hutu ko asabar ko lahadi ko kuma ya cire kayan kakinsa yana iya shiga siyasarsa wannan ba za a hana shi ba an hana ka ka gwada ka yi amfani da mota gwamnati kai siyasa to yanzu nan shugaba yanzu shugaba obama ko gwamnan jihar maryland bai isa shiga mota gwamnati ya tafi gurin siyasa ba eh. to na san wani zai tambaya ya ce to ai shugaba obama ina fita yakin neman zaɓe eh. shin jirgin da yake zuwa jirgin a'a jirgin gwamnati zai shiga da jami'an tsaronsa da komai amma sai aka yi wata kinaya aka ce idan har dole ne ba za ka iya tafiya ba sai da mota gwamnati ko jirgin gwamnati ko jakin gwamnati ko keken gwamnati to idan ka je ka yi harkar siyasa ka a a duk inna ka je to in ka zo sai ka biya gwamnati kuɗin wannan tafiya da kai saboda haka duk inna obama ije da jami'an tsaronsa da motarsa da isha mai da komai da komai in an zo gwamnati za ta ba jam'iyyar democrat ta ce jiya shugaban kasa ya je jihar california ya yi yakin neman zaɓe ya yi siyasa ga bil ɗin da gwamnati ta kashe akan tafiyarsa da tsaron lafiyarsa da abincinsa da komai tunda a nan ba kowane irin abinci shugaba zai ci ba to sai jam'iyyar democrat ta karɓi wannan bil sai ta biya gwamnati kaji inna ake to To akwai kuma misali ni a ma'aikacin gwamnati ina iya amfani da kayan aiki misali kamar kwamfuta in tura sakonni na gayyata ga mutane mu haɗu a gidana za a yi harkar siyasa ko wani abu? Ina a wannan ma ba ba kwanan nan ma akwai wata tsohuwar sakatariyar lafiya da kuma wani sakatare ne ma yanzu shi na raya birane da gidaje. shi ma an same shi da dan laifi ya karya dokar sai da aka yi dan masa hukunci babu yadda za ka yi amfani da kwamfuta gwamnati ko wayar gwamnati ko wani fax na gwamnati ka ce bari in kirawo abokan siyasa ta san ba su sanarwa cewa mu haɗu a guri kaza saboda haka a aikin gwamnati baka isa kai komai da aikin gwamnati akan harkar siyasa ba To, amma ina mukamin gwamnati ina iya tsayawa takarar mukami wadda ba na siyasa ba? Eh, idan kai ma'aikacin gwamnati ne kaga za ka iya tsayawa zaben da ba na siyasa ba ne kamar me kira. Mm. yauwa yawwa misali yanzu akwai school board da ake zaba wato kamar kungiyar ah. ko kuma misali kungiyar iyaye da malamai da ake faɗa alal misali yawwa yauwa akwai school board akwai parents association akwai kuma a unguwarku za a iya zaɓar ka a vigilante shugaban kungiyar masu sa idanu na, na unguwarku duk za ka iya yin wannan tunda wannan is non partisan ba jam'iyya ka taka doranta ka hau ka ci wannan zaɓe ba mutane ne suka ga ka dace a unguwarku a zaɓe ka shugaban ƙungiyar iyaye da malaman makaranta sai a zaɓe ka a unguwarku kana da wata kima ana so a kafa wata ƙungiya ta tsaron unguwa sai a zaɓe ka kana iya wannan in dai babu siyasa a ciki to alal misali ina iya ba da gudumawa ga jam'iyyar siyasa kana iya bada gudunma a jam'iyyar siyasa amma ba za ka iya ba da gudunma a jam'iyyar siyasa kana cikin ofishin gwamnati ba. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma na gaba da sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamin na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. To da a gaida Malam Sahabu kafin mu karkare wato ga takaitattun labarai. fadar shugaban najeriya ta muhammadu buhari ta mai da martani ga korafe-korafen da aka ce wasu 'yan jam'iyyarsa ta apc mai mulki suna yi dangane da yake raba mukaman gwamnati hakan ya biyo bayan da wasu manyan 'yan siyasa irin su usman bagaje suka ki karɓar mukaman jakadancin da shugaba buhari ya so ya basu a cikin makon nan ko a taron da aka yi tsakanin shugaba buhari da gwamnonin kasar an ce wannan magana ta fito kuma a hirar shi da wakilin ma abuja umar faruk musa shi kakakin fadar wannan shugaban kasar wato garba shehu ya ce ya kotu tsoho yarjejeniya da aka kulla tsakanin shugaban da gwamnoni inda aka cewa kowa ya tsaya gefen sa idan a zo maganar naɗe-naɗen mukamai kamar na ministoci ko kwamishinoni. wani masani mai zaman kansa da kewa majalisar ɗinkin duniya aiki ya bayyana jin haushi na ganin cewa majalisar ta ƙi ta ɗauki alhaki a shari'ance na masifar cutar kwalara da ta barke a ƙasar haiti inda ta kawo mutane kusan dubu ɗari takwas ta kashe fiye da dubu ɗari tara, wato dubu tara kai daga cikinsu philip alston wanda masani ne game da fannonin talauci da hakokin bal'adama ya ce wannan matsayin na majalisar ɗinkin duniya abin kunya ne sannan mun kawo muku rahoton da ke cewa wani mummunan farmakin ta'addanci da aka kai kan iyakar kasashen kenya da somalia ya zama sanadin mutuwar mutane a akalla goma sha biyu a cewar wasu jami'an kasar kenya din job boronjo wanda shine kwamandan ma'aikatan tsaron yankin mandera ya ce ma'aikan al na somalia ne suka kai wannan farmaki a gidan sauki baki na busharo inda suka amfani da gwamnatoci kuma ita al-shabab din ba ta yi wata wata ba ta dauki alhakin kai farmakin To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ali Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma Solomon Ado da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma mu na yau Zubair Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.